Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Kebbi Aminu Musa Jega ya ba da sanarwar cewa da shi da sauran shugabannin majalisar sun yi murabus daga kan mukamansu. Ni a matsayina na na kakakin Majalisar na eh, sauka. a yau na shi ma ya sauka shugaban masu rinjaye ya sauka shugaban masu horarwa ya sauka mataimaki mai horarwa shi ma ya sauka menene dalilin yin murabus din naku to abin da muka sauka muna ganin muna ganin tsarin da muka ciki kamar ba adalci kamar wani irin rashin adalci kake nufi kenan yanzu kaga kwanakin bayan da suka wuce aka yi congress na three delegates wanda za su zaɓi tun daga dan majalisa har zuwa gwamna amma sai ya zama to maimakon a yadda ka'idar tsarin jami'a ya yi goma gwamnati da suka yi su ba tare da stakeholders sun sani ba kuma ba tare da an yi tsarin da jami'ar pdp da tsara ba Honorable Aminu Musa Jega ya ce duk da tsamar da ake yi a tsakanin bangarori masu goyon bayan gwamna da masu takun saka da shi a cikin majalisa har yanzu suna cikin jam'iyyar pdp sai dai kuma bai sa abin da zai iya faruwa a gobe ba yanzu nake maka magana ina nan har yanzu muna a pdp amma ba mamaki kila zuwa gaba wani abu ya canza to amma kuma a cikin dare bangaren masu goyon bayan gwamna a majalisar sun kira da man wakilai inda suka ce sun tsige kakakin da waɗannan shugabannin da aka ce sun yi murabus tun da fari sabon kakakin majalisar da aka ce an zaɓa hassan muhammad shalla ya ce su kam ba sa da masaniya kan cewar Aminu Jega da mukarabansa sun yi murabus. To wannan labari ba mu da shi don ba mu ji shi ba kuma ba mu ga wani abu a ƙasa wanda ya nuna sun yi haka din ba. Wani zai yi mamakin wannan zaman da kuka yi na tsige shugabannin majalisar a cikin dare a maimakon lokacin da ita majalisar ta saba zamanta. Eh, to amma ya kasa ita majalisa a kowane lokaci tana iya zauna yan bukatar zamanta ya taso. An da ya gudanar da zaman tsige kakakin majalisar ne da misalin karfe goma da rabi na daren jiya a ofishin kakakin majalisar da ke birnin Kebbi. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun jefa tsohon magajin garin birnin Maradi kuma tsohon ministan sadarwa Malam Kasim Mamman Muktar a gidan kurkuku. Har yanzu hukumomi ba su ce ga dalilan jefa shi a kurkukun ba. Malam Barmo Rabi'u memba ne na kwamitin zartaswa a jam'iyyar inganci ta kasin muktar a magana da nike a yanzu ba mu da wani takaimaiman labari bisa kan abin da ake tukuma shi da shi sai dai abin lura a nan shine cewa duk wanda ya san shi ya san cewa ya yi makamai zuwa biyu manya-manya wanda ya yi zama ministan na sadarwa sannan kuma bayan haka nan ya yi zama eh, shugaban da'ira na maradi wanda bai wuce wata biyu zuwa hudu ba da aka dakatar da shi daga wannan aiki ba mamaki wannan tsaida za ta dan samu alaka da irin wannan makamai da ya rike a wani lokaci. Wasu 'yan gudun hijira daga yankin arewa maso gabashin Najeriya sun yi zanga-zanga a Abuja suna kira ga gwamnati kan ta kwato musu garuruwansu domin su samu zarafin komawa gida. 'Yan zanga-zangar sanye da bakaken kaya sun yi ta bayyana irin ukubar da suka gane wa idanunsu. Gaskiya wani abun da muka zo karfe biyar da minti ishirin wani abun ya fara a garinmu. Ranar Laraba da safe suka fara bi mu gida-gida suna yanka mutane mu kuma mun gaba yanzu kai tsakanin da Allah ka ga wanda aka yanka wallahi di yawa na gani limamin garin mu ni na gani an yanka shi limamin goza gaba daya ni na ga an yanka shi mata ne sun daga shi sun sashi amalanke da tawa guda uku su suka sallace shi kawai kwana na biyar a kan dutse ban ci towa bai sha ruwa ba kuma ka rayu kwana biyar eh na shida sai Allah ya kawo ruwan sama wasu ganye suke shi haka dai an rayu Allah ya taimake mutane ruwan sama kuma ya taimake mu mun zo mun fita daga can Plateau kuma hukumomin jami'ar Jos sun kafa wani kwamitin mutane bakwai domin nazarin koke-koken ɗaliban da suka yi wata zanga-zangar da ta kai ga rufe jami'ar na har sai illa ma sha Allahu a cikin wannan mako. Farfesa Hayward Babale Makuye shine shugaban jami'ar. Babu wani bukata da suka kawo wanda sabo ne illa na da wanda sun saba biya kuma shi a cikin kudaden da suke biya kuma shi din da sun riga sun biya dukansu amma kuma suka dawo suna son a rusar da shi. wakiliyar mu Zainab Babaji ta ce ɗaliban sun koka ne kan irin makudan kudaden da jama'ar take karɓa a hannunsu duk da dubban miliyoyin naira da ta samu daga gwamnatin tarayya kwanakin baya. Bayan yajin aikin da malaman jami'o'i suka yi, jami'ar ta samu kuɗi daga gwamnatin tarayya da suka kai biliyan biyar da ɗigo shida. Kan haka ɗaliban suka buƙaci a daina karɓar kuɗin raya jami'a daga wurinsu. Da kuɗin yin rajista da latti naira dubu goma sun kuma buƙaci hukumar jami'ar ta sake duba naira dubu ishirin da biyar da sababbin ɗalibai ke biya a matsayin kuɗin amincewa da gurbin karatu da aka basu da ma dai wasu caje-caje. labaran duniyar kenan. ilimi mabuɗin rayuwa wani bincike da aka gudanar ya nuna cewar yin wasan bidiyo na taimakawa wajen koyon abubuwa da kuma yadda ba za a manta da abubuwan da aka koya ba. Wani sabon bincike ya nuna cewar buga wasan faɗace-faɗace na kwamfuta wato video game na iya inganta damar fahimta baki ɗaya baya ga koyon dabaran faɗa. Shi dai wannan bincike na wasan faɗace-faɗacen kwamfuta na taimakawa matuka wajen buɗin kwakwalwa da taimakawa wajen tunani da fahimta. Mutane masu buga wasan faɗace-faɗace na kwamfuta kamar su Call of Duty da Mortal Kombat na zama mutane waɗanda sukan zamo masu hazaƙa wajen aiwatar da ayyuka biyu a lokaci ɗaya. Kwakwalwarsu kan zamo tana cikin aiki a ko da yaushe kuma sukan iya haddace bayanai fiye da waɗanda ba su buga wasan kwakwalwa na kwamfuta. Bugu da ƙari, masu buga irin waɗannan faɗace-faɗace na kwamfuta na da lafiyar ido fiye da saura. Dandalin VOA. fa da cewar ana jin dandalin VOA ne a wayoyinku na salula da kwamfutar hannu. Kada a motsa ko ina za mu tsunduma cikin ƙasar Hausa domin jin waƙoƙi na zamani. Sí. masu sauraron dandalin VOA. sai na wala zan wajen ta singile ta musanyo da jikin mu ya wala hanta da balangu turo ka bukata a dora cama barka harka ta nishadi ka kai waya cama ma ba kwasawa kai malam turo kaɗan dan siyo ba mu ƙaunar cuta yarinya Allah ya bar mana bibi yarinya tire iburo zo cinye kayan Allah

nan ta ci gaba da karin kara ce ta ba mai aji ta ko iburo kullum sun sanya guji iburo kullum sun sanya guji. A'ba iburo dawo dan Allah dawo idan baka dawo ba ka ci amana ta mai abin daɗi kawo marar abin daɗi koma iburo kullum sun sanya guji iburo kullum sun sanya guji. ni sai na wala zai na barinta cin dile kuma sanyo in jikin ya wala an ta da balangu ta bukata na dora cama marka harka ta nishaɗi ka wa yaro cama ma ba fa sama imala ibro kaɗan dan mu ba mu ƙaunar cuta yarinya Allah ya bar mana bibi yarinya Sire ibro zo cinye kayanka ci kan tufi ka da oh! ko wurare. Wasu cakka cafka sai ibo malam wani tsari tsari ibo ya saba zuba zantuka zantuka ibo ya saba kulu daga gefe ba wadata wasu cakka cafka sai ibo malam wani tsari tsari ibo ya saba zuba zantuka zantuka توكلنا عليك توكلنا عليك توكلنا عليك توكلنا اللهم بنصوره له muke so ba wai wani kato ba wani ya kashe maciji wai sare kayan ba bige yana son wato waye burga Dai ka tawakkala Allahu abin tsoro ila ko muke tsoro ba wai wani katu ba ya kashe maciji bai sare kayan ba ya bige yana son wato dan bai burga la da kai nake farawa komai zai sanan da kai nake kullewa komai lai Yau ta taho da ɗan ƙaramin aiki ba shi za mu feɗa ta har sa da sha'i ka ba mu fattahi mu kamar kurban shayi dai ka tawakkala Allahu abin tsoro ilahu buke tsoro ba wai wani katuwa yau fa za a yi ta yawankin babban bargo ilahu buke tsoro ba wai wani katuwa na gano fa kure sanye da fatar rago ilahu buke tsoro masu ce da addini kun busa da malgo. Lahu muke tsoro ba wai wani gato ba. Sun shiga inuwar addini ta cikin jogo suna ta harba harbe kamar damban shago. Ya kashe maciji mai sare kayan ba ya buge yana son bato dan bai Allahu ne ya ce wanda duk bai hukunci ba. Ƙur'an alkarimu littafi gurin ba. ula'ika humul zalimu na faɗar rabba ula'ika humul fasiku na faɗar rabba ula'ika humul kafiru na faɗar rabba kai ka tawakkala Allahu abin tsoro ila ku muke tsoro ba wai wani kato ba yau ana ta kama musulmai bayin Allah ila ku muke tsoro ba wai wani kato ba da tambarin shari'ar Allahu wa jallalla ila ku muke tsoro ba wai sannan muna da kotun shari'ar Allah jalla lahu muke tsoro ba wai wani kato amma ake hukunci da final court la haula sannan a ce ana aikin Allah ba hila ya kashe maciji mai sari kayan ba ya buge yana son wato An ce a daina gwamayyar mata don horo na ga 'yan siyasa kullum za su taro jagaliya mata ke hawa duru da su suke ta wana idan ba horo amma ana gani shiru su ba horo Ai ka tawakkala Allahu abin tsoro ilahu muke tsoro ba wai wani katuwa wai da makaho za a haɗe kai har baki malamai mai jagora kuji jan aiki. Lamu muke tsoro ba wai wani kato ba. Munafikin ka tabar marka ni mai baki. Lamu tsoro ba wai wani kato ba. A yau fa aljini ya tako garwa shinki. Tsama ɗanɗana masa kuɗa mai masa kulki. ya kashe maciji mai sari kayan ba. Ya buge yana sun mato dandai. isa idan ba ku manta ba har da annabawa sun je ban manta ba har da mursalai da wani ban yi kasan ba me kuke ta tsoro mutuwa ba ku kubce ba a babu wanda zai ƙetare tarkon ta kudu ba kai ka tawakkala Allahu abin tsoro ina ku muke tsoro ba wai wani katu mutuwa fa ba farau ba karauce gare ka ne gobe ga wanca na ido ba Ko kana tsakar ɗakin babar ka da baba. ba ba. Za ta zo ta wubce ka saka mara bangun gumba Ran biyan bukata rai ba komai ne ba. Ya kashe maciji mai sare kayan ba. Ya buge yana son shi ya gage mu ba bai zalunci ba bai bai mahukunta damar su yi zalunci ba ka doki dan mutum ka ce ba zai yi kuka ba in ka karya tattalin arzikai ba shari'a ba ko kafirai ba Allah bai ce ayi hakan ba kai ka tawakkala Allahu abin tsoro ina ku muke tsoro ba wai wani katin ba sun zama mazazzaku mai bakin gutsuru sun ba ina ku muke tsoro abin da kai a can ba shi za ka yi ba anan ma ilahu muke tsoro ba wai wani katu ba sun zama kamar wutar daji gungun na husuma ilahu muke tsoro ba wai wani katu ba sun fata shatara ya ba ta yi kyau ba kuma ma sun zama gobara da kogi dan gaya ma wani ya kashe maciji mai sare kayan ba labin kabara a duk mumma ko za a ne mu da rai in an kakkama ko za a mai da mutan dun mai ko na ma, ko za a murƙushe mu a sa turmi a da kama. Kai ka tabakalla Allahu abin tsoro ku buke tsoro ba wai wani katin ba. Allah baki fir'auna a zuci ɗan kama. ki silama muke tsoro ba wai wani fa gaba ya jama'a duk san tsine ma ilawo muke tsoro ba wai wani da misa ta takarda don ma da kai da babu kai duk ɗaya ne mai ma. da laifi Allah kai mu wa sannan fa gafarar ka muke nema mai kowa kai ke da alhakin yafe laifi gun kowa kai ke da ɗanɗano na wuta aljannar baiwa rusa tubalin tuka turga wa Kai ka tawakkalla Allahu abin tsoro, ila ku muke tsoro ba wai wani katuwa ba. Allahu dan yi sarka in zarka ya Allah Allahu dan buwayarka da iko ya Allah Allahu dan dumin jin kai ya sarki al Allahu kai kake sarrafa komai ya al Allahu kai kake ikon komai ya Allah ba wanda ke da ikon motsi sai kai Allah Allahu kai kace kar ai zalunci Allah Allahu ka haramta shi akan kaya Allah durƙusa cikin sujadar sallah ya Allah dun kwafar ko sarki ya jallallah Yanda su faɗan haƙƙin abun nan Allah ka zama ganin mu ya sarki Allah, ba mai sami dabara sai kai sarki Allah kai maka ambata da neman sauki Allah ce ana shari'a Qur'ani ya Allah sannan muna musulmi bayi na kaya al amma ana ta karɓar jizya gun mu muna biyan haraji don zalunci Allah An gincire sana'o'inmu a cikin hila kai ke ta sarrafin komai sarki na Allah kai ne kake iya waka kuka na Allah kai ka tawakkalla Allahu abin tsoro ilahu muke tsoro ba wai wani kato